Cuta ce da ake iya ɗaukawa, ƙwayoyin cuta ne da ake iya kamuwa da su ta hanyar ɗaukar iskan wanda yake ɗauke da cutar. Cutar tana da nau'o'i da dama, amma wacce aka fi sani ita ce wacce take kama huhu wadda take sanya mutum ya rinka twarawa, kuma ita ce aka fi saurin ɗaukawa. Mutumin da yake ɗauke da cutar zai ci gaba da twarawa kuma ƙwayoyin cutar idan suka bi iska har wani ya shaƙi ƙwayoyin cutar to yana iya ɗaukawa. Sannan bayan haka akwai kuma wani nau'in cutar babban tari da ba a ɗaukawa wanda shi ma akwai magungunan da ake sha. A takaice dai duka wanda ya ga yana tarawa har tsawon sati biyu ba kakkautawa to ya garza ya yi ƙoƙarin ya ga likita domin ya yi gwaji ya ga in bai ɗauke da wannan cutar ta babban tari wanda da zaran sakamakon gwajin ya tabbatar da mutum yana ɗauke da cutar to kai tsaye ana tura shi ne zuwa cibiyar da ake ɗaukar nauyin masu fama da wannan cutar sannan kuma ana tura shi ya yi gwajin ƙwayar cutar kanjamar cewa da sida a takaice dai ko ina akwai cibiyoyin da aka ware na ɗaukar nauyin masu ɗauke da wannan cutar ta babban tari kuma kyauta ne za a sha magunguna ne tsawon watanni shida magunguna ne iri daban-daban da ake haɗawa mara lafiya akwai kuma magungunan da mutum zai rinka sha tsawon watanni biyu kullum kullum ba ƙaƙƙautawa sannan kuma daga baya sai mutumin ya dawo a yi masa gwaji idan ƙwayoyin cutar sun mutu sai kuma a ba shi magunguna da zai rinka sha tsawon watanni hudu ya tashi watanni shida kenan kuma wanda yake ɗauke da cutar idan ya sha magunguna ta yadda ya kamata to akwai yiwuwar ya warke kwata-kwata daga wannan cutar ta babban tari a takaice dai ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashe ta ɗauki aniyar nan da shekara da talatin a kawo ƙarshen wannan cutar kuma abu mafi mahimmanci a nan shine wayar da kawunan shama'a. Euh,